to cikin ikon Allah wasu uzurori masu ƙarfi suka taso mai a dalilin haka sai ce a kada a bar ɗan uwa haka nan a zo tsakanina da kuma ɗan tattauna abin da ya samu <laughs> kada a ce wasu kuma suna ta gyangyaɗi kaga amma ana jin lafazi haka ana ɗan ha za ka ga babu gyangyaɗi insha Allah Allah ka mu dacewa bayan Allah ina aka tsaya tare da malam babu saminu za a tashi ta albabu saminu babi na takwas nasihu wal mansuhu nasihu ala wazin al fa'il al ala wazin al wato kana da subject of the sentence kana da object of the sentence a daidai lokacin da za a ce maka ga wanda ya yi aiki aikin kuma yana fadawa kan wani to annasikh shine wanda ya shafi shi shine wanda aka shafi an gane ko to shine sai malam yace akan wannan ne zai ba mu karatun yace fihi khamsatu dawabita akwai gaɓoɓi takwas abin nan ai bakwai ai biyar <laughs> biyar akan haka ko yawwa sai ce azabi awwal gaba ta farko yunsahu alqur'anu bil qur'ani wa bis la bil ijma'i wala bil akan shafe qur'ani da qur'ani wato ana shafe aya da aya kenan in ka ce qur'ani bi ma'ana zaka iya cewa aya aya takan iya shafe aya kamar yanda akan shafe wato ƙur'ani amma kuma da sunna hadisi ake nufi in ka ji an ce sunna hadisin manzan Allah yakan iya shafe hukuncin wato aya sai zanto wa imma akwai ayan ana karantawa amma ga wani hadisin manzan Allah ya shafe hukuncin wannan ayar amma fa karatun na nan jama'a manda kaga yan kala-kato sun shiga uku in ka ce iya qur'ani zai aiki da shi ba hadisi to kaga akwai masail din da babu yanda zai akwai inda babu yanda zai kaga ai qur'ani ya ce ai ruku uku farqa'u ma'ar raqi'ina kaga sai kai haka kenan to akwai inda qur'ani ya ce a dago kai warfa'u ma'ar rabi'ina to tunda babu sai ku tsaya da wani katin gora a bayansa sai ya kawo inda qur'ani ya ce a dago in ba in ya dago sai ku maka masa sai ya kawo da ni to kaga qur'aninsa da yake cewa yana aiki da shi kaga wani abu ne daban ya dauko ba qur'ani ma yake aiki da shi saboda qur'ani ma ya tabbatar cewa abi sunnar annabi ko ba haka bane wa ma atakumur rasulu ko ba nan ba kuma ya ce cikin qur'ani yake da yake shi jahili ne dole ya dauka akan haka san rai mutumin da yake son ya tabbatar da abin da ke cikin zuciyarsa da san ransa to wallahi haka yake ɗauka. Allah ka ba mu dacewa amma jama'a mu shiga taitayin mu ba a shafi ayar qur'ani walau karatun walau hukuncin da ijma'in malamai ba a shafe ayar ƙur'ani walau hukuncin walau karatun da ainihin ƙiyasin malamai jama'a amince wannan ko amma akan shafe ƙur'ani da ƙur'ani akan shafe ƙur'ani da sunnar manzo sallallahu alaihi wa sallam malam yace adabit sani kun ga dabit na farko an gama da wannan in malam yanzu zai muku ƙarin bayani ko dabit na biyu malam yace ah, يثبت الناس يثبت النسخ بثلاثة طرائق wato akan tabbatar da shafewa ne ta hanyoyi guda uku tabbatar da shafewan ma ba a tabbatarwa sai ta hanyoyi guda uku mala yace al'awwal dalalatin lafzi alaihi dalilin lafazi akan wannan ayar din da za a shafe in akwai dalilin da ya nuna haka sai a shafe amma babu dalili haka kawai aka zo ka ce an shafe ka ce an shafe haka kawai ana zaune kalau da ka ce indomi ɗinka ka ce an shafe abu na biyu ƙarinatin fi siyaƙin nassi za a dubi ainihin wato ƙarina in aka ce ƙarina kusancin wannan ayar da za ta shafe wacce za a shafe sai ka kalli kusancin da ke tsakaninsu fi siyaqin nasi yanda aka kwararo nasu yanda aka kwararo nasu sai ka duba a ah, to ai suna ma da alaka ta wuri kaza ai dalili kaza yasa aka shafe aka tabbatar da hukuncin kaza yanzu a cikin qur'ani ubangiji ta'ala ya ainihin tabbatar mana da cewa me wato tsohuwa wacce ta yi zina me za a yi mata to ai ne tsohuwa to ai in aka ji ana maganar tsohuwa tana da aure ne ai muke magana kace ta zai ko to amma ba inda aka ce ai rajamu rajamu ne to akwai inda aka faɗi aka taba faɗin wani hukuncin da ba wannan ba da aka ce za a tsere su shekara kaza a ɓoye su a gida har sai mutuwa ya zo ya tafi su kaga wannan ɓoye su ɗin nan yanzu shi ne ake amfani da shi har sai sun mutu yanzu wanda ake amfani da shi a jebe su ko to yanzu ana karanta ayar ko ba a karanta ba hukuncin na nan ko babu na'am yawwa ai in ka jana cewa hukunci na nan ko babu Shi ne ana aiki da hukuncin ko ba aiki da shi amma karatun na nan kuma ana karanta ana samun lada ko ba a samun lada ko duk harafi ɗaya ba lada goma inda ƙur'ani to amma irin wannan in ka tabbatar da haka to shi ne zai nuna maka cewa to sai ka duba ƙarina ɗan al'amarin yanzu jefe ainihin mazinaciya a sayib ko a sayib ba a sayib ko a ba shi yasa ɗazu na ce maka tsoho ko tsohuwa to nan wurin ana nufin mai aure ko namiji ko ta mace to a nan wurin in aka tashi jefe su in aka ce ka ba da dalili ina za ka koma hadisin manzon Allah ko sunnar annabi ko to kaga ka duba siyakin abin wancan da aka ce a kulle ta a gida har sai mutuwa ta zo ta riske ta me ta yi me ta yi abin da ta yi zahirin za ku gaya min karara zina wanda aka ce a jefe ta ita ma mai ta yi karina siyak za ka duba karina wancan da aka ce a kulle ai zina ta yi aka ce a kulle ta kata fito har sai ta mutu wannan ma da aka ce a jebe ai zina ce to wannan ka za ka ga alakar wannan nasu da wancan nasu zina suka yi dukansu aka ce to yanzu an canza irin hukuncin da za a yi akan wancan an dawo kan wannan bayan Allah ana fahimta to shine sai malam ya ce na uku al'ilimi ko sai ya ce bi tarihil mutaqaddimi wal mutaakhiri to wannan fa dole sai ka koma cikin ilimi wato sai kana da masaniyar wato tarihin wace aya ta fara zuwa kafin wata barakallahu fika wace aya ta fara zuwa kafin wata akwai ayoyin makiyya akwai ayoyin madaniya akwai ayoyin da yadda aka sauke su a makka haka ma aka kara sauke su a madina to ire-iren wannan in ba ka da masaniyan wannan kuma ka ce za ka hau kujerun tafsiri cikin azumi don a baka gyaron azumi haka akwai aiki a kanka ba wai iya kawai a ce zaligar kitabu wancanan ka littafi larai ba fi babu kokwanto a cikinsa fi to kaga wannan ba shi ne tafsiri ba dole sai kana da waɗannan ilmomin su ne zai tabbatar maka da mai cewa za ka yi tafsiri mai hankali jama kuwa fahimta so da yawa akan sa malamai live a kafafen yada labarai suna tafsirin alkur'ani ko ba haka bane live amma bawan allah da allah ya masa wafati shekara shida bakwai takwas tara goma baya da an jefa tafsirin sai ga ka kashe wancan gidan biyu ka raya wannan gidan ne saboda tafsiri ake maka da ilmomin nan masu su ne gishirin yana yi yana fitar da abubuwa barakallahu fika kaga in kwallo ne ake yin live ga kwallon da aka taba yi a shekarar baya wanne zaka kalla live to kaga yanzu wannan live din ya tashi aiki saboda shi babu gishiri a nasa tafsirin to waɗannan ilmomin wanda malam ya gama fita yanzu ya gama bayani yana daga cikin ilmomin da aka ya kamata a ce kana da shi wannan ma ya kamata a ce yana cikin wanda kake a ce kana da shi na sauran malaman ma ya kamata su sanar da ilmomin da kana to su ne za su yi wa tafsirin ka armashi amma mafi yawancin ma da suke tafsiri a ƙasar nan sai gyaran Allah Al-Qur'ani na jin jiki wajen ya sayyaratu sai mota ta zo a Al-Qur'ani. a ƙur'ani Allah ka mu na cewa addabi da salisu gaba ta uku annasu fil qur'ani ala thalathati wujuhin ana ana shafe wato aya ne a cikin qur'ani ta hanyoyi guda uku ko ta fuskoki guda uku ya ce naskhil hukumi ma'a baqa'i tilawa akan shafe hukunci a tabbatar da karatun misali wannan ka wada zo an gane ko na biyu naskhi tilawati ma'a baqa'il hukumi wani lokacin hukuncin abin da karatun gaba ɗaya ba za ka taɓa ji a cikin ƙur'ani ba amma hukuncin na nan an taɓa an taɓa yin ayar amma sai aka ce a shafe karatun ma ba za a ƙara yi ba amma hukuncin nana waye zai iya ba mu aya rajamu ashaihu wa shaikhatu kaga akwai su ma da a qur'ani amma daga bayan sai aka soke ga alarmomin da ku rika tambayar su uku نأكو tilawati wani hukumi kaga da karatun da hukuncin gaba ɗaya ma sai a ɗauke su babu su duk irin waɗannan in ka koma cikin qur'ani za ka sami ainihin misalansu malamai kuma sun babba da misalansu dama wannan cewa aka yi bidaya wai ka fara sanin ta wace ƙofa ma ake shigowa abu kaza in ka gano ta wannan ƙofar ce suka ce to koriya ƙofa to da kai baka ma san ta inda ake shigowa ba kai za ka iya ma tawowa ka ce bari ka shigo ta windo a gaya maka cewa ta ƙofa fa ake shiga ta windo leƙawa ake to wani ilimi ne wanda in ba a gaya maka ba sai yake ta cusa kanka a ƙarfan nan ƙarshen ta ka gugurza kan a kwashe ka a asibiti da kai dawo ka samu yan shi a yan banza ba cewa suka yi suna musulunci ba ai abin da suka ce kenan ko ko musulun brothers to shi kenan amma duk shekara sai sun daddatsi jikinsu jikin ya yi jini duk shekara sai aka ce me dalili suka ce ai su suna nuna bakin cikinsu akan mutuwan husaini mu daddatsa jikinmu mu je husainiya to shi to a daidai wannan lokacin da suke daddatsan jiki da sunan addinin musulunci wanda bai taɓa musuluncin ba ya je zai musulunta a hannun waɗannan matsiyatan in yi ji labarin cewa fa ana daddatsan jiki bi shekara sa'an nan kuma wani lokacin ma mace da take da goyo a bayanta za ta sauko ɗan ta datsi goshinsa ta sa mai fidin batul a baki don kare ya kuka jini na kwarara da sunan addini jama mahaukaci ma in yi ji irin wannan addinin ba zai karba ba Allah ba zai karba Allah ba zai karba ba ah, to an taba samun mahaukaci fa da ya zo masallaci ana sallah da dama da kwagirinsa yake yawo wannan mahaukacin da kokaransa ya ya jingine a gefe yadda aka jingina wannan neman. aka idan da sallah dama masallacin koma ɗaya ce ta nan kawai ake fita da liman da kowa to ana idarwa da yake mutane dama in har kace za ka yi bida'a to wani lokacin bida'an ne zai kaɗa kai wallahi al'azim aka zo abin mamaki yana tsaye a nan shi dama a makare izo shi kuma da aka sallame raka ɗaya ya samu biyu ya samu bai maci ko ba shi ma aka sallame da shi sai ya ji limin yana salati goma goma ga annabi sai ya jawo kokarinsa ya ce annabin ne za ku yi salati goma dubu dubu dubu kowa sai ya yi kawai sai suka tukuma suka yi suka yi ta yi can sai ya ga liman ya dago kai ce kai ya ce ka ka baka gaba wace gaba to kaga matsalan gida to shi ce annabin za ku rena ku yi masa goma dubu dubu to kaga samu matsala الدابئ الرابع قبته هدو النسخ نوعان ce لنشي كاقا النسخ nan Kashe biyu ne na farko akwai nasu ila badalin akwai shafe wanda ake yi na canji na sauyi an gane ko yanzu a ɗauke wannan daga kujerar nan a ɗauko wani a dasa kaga ba a rasa kowa a kujerar ba gaba da a canji aka yi wani aka sa aka ɗauke mutumin da ke wurin a da an gane ko to na biyu akwai nashun ila ghairi badalin akwai shafewa amma kuma fa ba a zuwa a dasa kuma wani abin a wurin in an shafe to ya tafi kenan ɗayan jinna ba wanda ba a yi wani lokacin a shafe wancan sai a kawo wani ya maye gurbi wani lokacin a shafe to ya tafi kenan ba wani da za a kawo ya maye gurbi an gane ko to wannan su ne guda biyu da ake samu ana samun irin wannan ma ka riƙe tunaninka kuma ka riƙe ƙwaƙwalwanka ko da za a tambaye ka a wani wuri nasahi nau'i nawa ne a qur'ani sai ka ce biyu ne akwai wanda an canza za a sa wani akwai wanda an canza kuma ba ba sai an kawo wani ba gaba ɗaya babu ma kawai shike abdabitul khamis na ƙarshe kenan malin yace yushtaratu lin naskhi shartani ana sharɗanta wato ana sharɗantawa a cikin naskhi shafewa kenan sharɗa guda biyu sharaɗi na farko adamu imkanil jam'i adamu imkanil rashin rashin tabbatuwar hada nasoshin su yi aiki kasa akwai nasoshin da zaka ce suna cin karo ko an gane a ce an yi kokarin a ga an ɗauko wannan nassin a ɗauko wannan nassin a hada su yi aiki lokaci guda don baka isa ka watsar da wancan ba wannan ma baka isa ka watsar ba to aka ce to ƙoƙarin a haɗe su ake to amma aka ce adamu imkanin jam'i idan aka ga an yi wannan ƙoƙarin haɗe su don su yi aiki yin aiki da su ba zai yiwu ba to sai a ce wancan hukuncin ya shafe wannan wato misali ko a hadithi ma ana samun irin wannan zama kuma mamda ko a hadithi ma ana samun irin wannan yanzu misali manzan Allah sallallahu alaihi wasallam aka ce kana yagtasilu bi fadli maimuna yakan yi wanka da ruwan da maimuna ɗaya daga cikin matansa ne ta yi wanka ta rage sai ya shiga shi ma ya yi wanka wanka na janaba ba sallallahu alaihi wasallam to kuma sai yake hana mu cewa wala yaktasulu ahadukum ko ya hadisi yake ne yawa la yaktasulu ahadukum bi fadl mar'ati na manta yadda nasu hadisin yazo kuma kun ku tare to wannan yadda bar ku ji fasarar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ba shi halatta namiji yayi wanka da ruwan da matansa ta yi wanka ta rage haka ita ma ba shi halatta ta yi wanka da ruwan da mai gidanta ya yi wanka ya rage amma shi gashi ya yi to kuma dukkanin hadisan sun inganta jama'a kuna ganewa duk hadisan sun inganta to wace hanya za ka bi ka iya haɗa hadisan kuma ka yi aiki da su amma da ka dai baka yi sadi ka in ka ga cewa ka hanyoyin da ake bi gaba ɗaya sun ƙi sun ƙi haɗuwa su yi aiki dole a ce guda ɗaya ya shafi ɗaya amma hanyar da galibi ake bi a ɓangaren hadisi shine akan komawa kan shin wannan abin da aka kawo a hadisin maganar manzan Allah ce ko kuma aikinsa idan aikin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ci karo da maganarsa to quddimal qawlu alal fi'li aiki ana ajiyewa a ɗau maganar aiki da shi misali akan haka manzon Allah matansa nawa ne sha ɗaya ne ya yi wafati ya bar tara to amma abin da muke son ka gane dan manzon Allah a aikace ya auri mata goma sha ɗaya ko goma ko tara ko wani makamancin haka shi ke na kama sai ka auri mata tara ko ba a fahimce ni ba to a maganar manzon Allah aka samu wani mutumin da ya zo ya musulunta mata shida ne a ƙarƙashin sa sai yake cewa ya Allah gashi na musulunta matan da ƙarshe na su shida ne ce to kaje ka saki guda nawa ne guda biyu ka rike guda hudu kaga a maganar manzon Allah an tabbatar hudu ake ne ake aura a musulunci kaga sai ka gabatar da maganarsa akan aikinsa wani aikin ma khususiyya ne ga manzon Allah ba sani ba sallallahu alaihi wasallam an fahimci wannan ko Allah ka ba mu dacewa to malam ya ce wani lokacin kuma na biyu al'ilmu bi ta'akhurin nasihi wato ka samu ilimi bi ta'akhurin nasihi wanne ne nasihi ne shafi ko to ka samu ilimi akan wato nasihin da ya yi jinkiri kafin a samu wato wani lokacin mansukh din yana nan amma nasihin sai ya yi jinkiri a daɗe ba a samu nasihin ba a daɗe ba a samu nasihin ba yanzu wace aya ce ta daɗe a ƙur'ani manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana jiran a a a a masa wahayi akan irin wannan al'amarin aka daɗe bai samu wahayi akan wannan ayar ba na'am na'am barakallahu fika ga san lokacin da aka yi wa nana Aisha sharri wannan masu bakaƙen kayan nan masu bakaƙen aniya masu tafiya kan bakin kwalta su mutanen nan dai to suka yi wa ainihin na na aisha shari akan cewa ta yi inna da kalmar ba daɗi to amma manzon Allah suna da wasallama ya samu kwanciyar hankali ya samu natsuwa bai rude ba a bisa duk alamu ya san ana nan dai Allah zai nuna mai abin da yake shi da gidi amma kuma al'amarin da ya rikice wa manzan Allah sai ya ga an daɗe babu aya an yanke alaƙa tsakanin rasulullahi da kuma mai wahayi sallallahu alaihi wasallam ƙarshen ta manzan Allah ya kori na Aisha ta tafi gidansu na na Aisha al'amarin ya dame ta ta yi ta roƙon Allah ta yi ta addu'a ta yi ta gaya wa Allah bukatunta yanda take ganin yini hake take ganin dare kullum kuka ba ta bacci shi ya Allah ni dinnan na faɗi iya abin da zan iya faɗi an mun sharri na kasa kare kaina ya Allah ka fidda ni iyayenta ma suka yi da ita ke ki tayarwa da manzo Allah hankali kaza kaza irin ki zo ki yi kaza da wanne za ta ci da sharrin da aka yi mata ko fushin da manzan Allah ya ɗauka da ita ko iyayen da suka yi birs da ita da wani za ta ci radiyallahu anha bayan Allah bayan lokaci kaɗan da daɗewan da aka yi sai ga aya ta sauko aka wanke Nana Aisha tatas ta fita ko da babu sabu a daidai wannan lokacin sai ga rasulullahi sallallahu alaihi wasallam a gidan suna na aisha an zo biko kenan ake cewa ba sallallahu alaihi wasallam sai je ya samu iyayen aka tattauna sai na abbakar aka waye aka mahaifiyar na aisha ta ce ke ki fito ga manzon Allah ce ba zan fito ba ba zan fito ba tsakani da Allah tsakani da Allah idan Allah bai saukar da aya a kaina ba tattare da abin da ya faru din nan na sharrin da aka yi min yanzu haka zan ci gaba da rayuwa ta har in mutu kenan to ni Allah da ya wanke ni shi zan godewa jama'a ku ji irin wannan na na Aisha to jama'a ashe dan adam yakan waye gari ya tsinci kansa a halin wato sharrin masharranta bayan da iya Allah ne kawai zai fita shi to shi sa kai ma wa man yatawakkal ala Allah wato wani lokacin Allah in ya tashi kare ka wani lokacin kaka ɗan shan wahala Allah ya jarraba za ka iya jurewa ka duba matar fir'auna inda bata jure ba ita ma sai ta hallaka amma wallahi ta yi juriyan da fir'auna sai da ya nemi ya hallaka ta kusoshi irin inci shida shidan nan aka kafe hannayenta da kafafuwanta aka ɗauko dutse katon dutse ana zafin rana irin zafin ranar ƙasashen larabawan nan dutse ya ɗau zafin rana aka ɗora a kan ruwan cikinta aka fuskantar da irinta sama amma wallahi abin da ya ba su mamaki sai suka ga ta kyalkace da dariya ya haka ashe Allah ne ya yaye mata abin da ya sha makance mata daga ganin sararin aljanna sai Allah ya bude mata gidanta aljanna ganin aljannan nan kawai shikenan sai ya ɗauke wannan azaban da take ji na raɗaɗin nan kawai sai take ganin ni'imar aljanna ne kawai ya kwashe ta wa man yatawakkal ala Allah to wani lokacin ana samun jinkirin wata aya da za ta zo wajen shafe wata aya ana ganewa ko to samun ilimin haka shi ma wani abu ne amma mutum ba shi da ilimin haka kana da gaggawa kana da waye to sai ka zo ka yi wani abun da kuma daga baya kana da kasai ya muke da lokaci albabu tasi babi na tara almuqayyad wal eh, mutlaq wal muqayyad jama'a mutlaqi da muqayyad jama'a akwai abin da za a ce al al-muqayyad to mutalaki shine ake cewa saki babu kaidi wato abin yayi ta tafiya in garman doki ke eh ta tafiya a ce ba sai inda ka daya to amma wannan cewa za a yi kana zuwa mararraban hanya ka daya an kayyade ka kenan an kayyade ka an ce ka tsaya a wuri kaza in ka wuce kuma ka samu matsala amma wannan kawai aka ce yi ta tafiya to wannan akwai irin wannan a tsarin ulumul qur'ani akwai ayan da in ka karanto in ka ji fassaran ayan ko in ka ji hukuncin da Allah zai kawo a ayan to an kawo abin ne saki babu kaidi yanzu sallar da muke yi da Allah ce a ƙimus salata ku tsaye da sallah wannan sallar akwai ran da za a ce da kai kana da lafiya kana da rai kana da hankali baligi a ce yau kawaye gari ka gama yin sallah mutayen da za ka hatta ya ce kal yaqin wa abud rabbaka haka Allah ya ce kai ta ibada sai mutuwa ta zo amma kaga azumi akwai akwai akwai kai azumi a ah, to wasu ma zaka ce zaka ce yau 29 ba a ga wata ba wani ɗayan nan sai ka ga ya damu shawo ana gobe ta gobe take sallah ce kuma sai mun yi azumi da yanzu inda an raba shekaran gida biyu ne aka ce wata shida a ta azumin ramadana ya kake tunanin dan Allah alhaji haya a ce azumin watan ramadana wata shida kaga ai wani yanzu sai ce kai wata shida nan sai idanunsa sun fada to a wata ɗayan maya ka ƙare sitti shawal din na baya wata ramadan ce ka ne wannan sitti shawal din wannan karan gaskiya sai din haƙura. to kaga abinda aka kayyade shine muqayyad abinda aka saki babu kaidi shine al-mutlaq Allah ka ba mu dacewa malam yace akan wannan akwai dawabi guda nawa uku abdabitul awwal al ma dalla ala alhaqiqati bila qaid shine wanda zai nuni akan hakikanin al'amari amma kuma a ce kuma ba ta da qaidi ba shi da iyaka wal muqayyad ma dalla ala alhaqiqati bi qaidin shi ma yana nuna akan haƙiƙanin al'amari ne amma kuma shi kuma an ƙayyade an gane sai malai ya ce abdabitu sani la la yuhmalu al-mutlaqu ala al illa fi halatin wahidatin ba a dora hukuncin mutlaq akan muqayyadi a ce mutlaq ya naushi muqayyadi ya samu wurin zama an gane ko to sai a hali guda hali ɗaya ne kawai ake samu wani hali ne idan ta hada sababu wal hukumu idan ya zanto sababin da ya sa aka faɗi wannan faɗi wannan ayar ko hukuncin suka zo iri ɗaya da sababin da hukuncin idan iri ɗaya ne to shi ne sai a ɗauko mutlak a ɗora akan muƙayyadi amma yanzu misali akwai yan misalai da malam ya bayar a nan ku duba inda Allah ta ke cewa tudammiru kulle shay'in bi amri rabbiha tudammiru kulle shay'in kulla shay'in bi amri rabbiha akan me ake mutanen adawa kenan da Allah ta'ala yake faɗin cewa ya hallaka komai da izinin ubangiji wato iska ce Allah ya turo wannan iskan sai ta dammare ko'ina kawai ya dammare asalin mazaunan ƙasar ko mazaunan wannan alƙaryar gaba ɗaya adawan kenan babu ko da mutum da ya saura amma da aka ce dan mira ko dan mira kullu shay'in da aka ce bi izni maza rabbiha ita wannan iskar tana zuwa kawai sai da ta halaka komai da komai to kai a tunaninka in ka je ayan nan a zahiri mutlaki zaka ce ko muqayyad ka san a cikin mutlaki a cikin mutlaki ana samun me al'am a cikin muqayyad ana samun al-khas an gani. wannan am abin da zai game komai da komai khas abin da za a ce iya wuri kaza to nan sai aka ce to dammiru kulla shay'in kaga am kina dan uwan muqayyad tunda kulla aka ce a zahira ka zaka ce ko to da ka dan da ka da ka dan matsa gaba dan sai ka ji kuma inda Allah ta'ala yake cewa fa asbahu la yura illa masakinuhum sai aka aka waye gari ba a ganin komai a wannan kasar sai dai yan gidajensu da suka zauna duwatsun da suke farkawa su yi siturum su yi bedroom su yi toilet su yi bathroom su yi kitchen su yi sito da hannunsu suke farke dutse saboda ƙarfi to kaga yanzu dalilin aya ta gaba sai ya nuna ashe wannan fa'asba hudunan abin nan wadda tudannin kulla shayin din nan ashe a zahiri muke ganin sa mutlak ko am amma a batini in ka koma gaba kaɗan wannan ayar ita take hassase mana wannan wannan ayar ita ta mai da mutlaƙin muƙayyar cewa iya mazajen ƙasar da ababen ababen su da suke mu'amala da shi na yau da kullum Allah ya dammare amma an bar su, duk wanda ya zo wucewa zai ce an taɓa yin mutane a wannan area jama'a na wa abin dole shi yana dan da misali ko Allah gaba mu da ya to shi ne nan kuma sai yake cewa ina wurin addabit salis la yulja'u ila al-mutlaqi wal muqayyadi illa idza ta'azzara al-jam'u kaji la yulja'u ila al-mutlaqi ba a karkata zuwa ga mutlaqi haka ma wal muqayyadi ba a karkata zuwa ga muqayyad wato ga baki ɗayansu su wa'annan ba a karkata zuwa gare su kai tsaye illa idza ta'azzara al jam'u wato ka karkata akan wannan ka jefar da wannan ka karkata ka karkata akan wannan ka jefar da wannan to ba a yin haka sai idan abin ya ta'azzara abin ya ci tara abin ya zama an sha wahala an sha ɗan karan wahala an ga abin ba zai yiwu ba to shi ne shekai ne sai ka gabatar da ɗaya akan ɗaya amma in zai yiwu ka haɗe su ka yi aiki da su gaba da shine jam'u ɗin wato haɗe su da mutsalakin da muƙayyad din an gane ko barakallahu fikum to malam sai ce albabu wane ne albabul ashiru babu malam ashiru ko bar malam ashiru ba babi na goma ba ya ce almantuku wal mafuhumu jama'a akwai almantuk kalmar mantuk asali daga natsaka ne eh natsaka ya yi furici ko ya yi magana ko ya yi zance an gane ko to shi ne almantuk abin yin magana to almafom abin da aka fahimta abin yin magana da abin da aka fahimta shi ne za a yi mana magana kai. mala an tafi nan mala ya ce fi talatatu zawabida yawwa ruwan sama ne ya hana shi zuwa da wuri a mai uzuri akwai gaɓoɓi guda uku akan wannan ba Addabi الدابد akwai na farko نفركو المنطوق wanda مكي مغانا كنا وانا يجي وانا ما دل عليه اللفظ في محل النطق shine wanda yake nuni zuwa ga lafazi a muhallin da aka yi furci da an yi furci to sai ya bayi zuwa ga wani lafazin an fahimta shine ya ce to bari ka ji kuma mafhum a ba sai an yi magana kake fahimtar abu ba kawai na shigo ajin nan ina shigowa da na yi sallama kuka amsa sallama sai na tsaya haka minti biyar sai na yi shiru bayan na gama ainihin tsayuwan na minti biyar sai na ce fasu ba hannun sai na fita to me kuka fahimta da tare da ni a ina ko sallama maka ai ina gama fitan nan ba za ka rasa mai cewa to wannan mai zo yi ne a wanda ce sallama na bismillah an gane to ai misali ne kamar yadda ina tsaye a nan misali malin na cikin aji da na tsaya tunanin malin da 'yan uwa na ɗalibai wannan ya ƙara zuwa ya fitar da malam lokaci ya yi saboda mu ne masu kwanan cewa lokaci ya yi to sai aka ga kuma na shigo na fara inna alhamdulillah wani zai ce to wannan me ya zo yi ko ya zo sanar da waɗanda ba su biya kuɗin an banda to sai da na yi bayani bayanai na sai sa aka yi ne aka samu almafuhum saboda mantuk ya bayyana sai mafuhum ya tabbata an gane sai da aka yi magana ta oke to ashe ya mai gurbin malam ne a ashe malam na uzuri to Allah saka lairi a ci gaba amma inda to shi ne sai malam yace wal mafhum to abinda kuma aka fahimta huwa ma huwa ma au ma'a ilaihi lafzu shine wanda mutum yake kusan ima'a ishara barakallahu fi shine abin da yake ishara zuwa ga lafazi la fi mahallin nutqi wanda ko ba a yi magana ba bari ku ba ku misali wani lokacin malami idan yana karantar da kai in ya kwararo wasu bayanan to kai kafin malamin ya karasa ka gano inda malamin ya dosa ana samun irin wannan to sai ka gama wani wanda yake kusa da kai sai ka ce kaga akan ka zama ne to da zaran malamin ya karasa bayanin sai ce ba na gaya maka ba to kaga har ka gano inda ya dosa to mafhum kenan har ka fahimci inda ya dosa wato mafhum din nan shine abin da yake nuni zuwa ga isharar wani abun da in aka yi nutsi da shi ko aka yi furuci da shi an gane ko to lallai zai nuna abin nan kafin a faɗi wannan abin afuwan lafazi ne za a fara faɗi to kafin a yi nutsakin wani abu da ba a zo kansa ba ba a riga faɗe shi ba kawai sai ka fahimce shi fom ɗin kenan wannan sai a ce yana da fahimta yanzu misali kafin malam ma ya ce wa zai gaya min amsan wannan in ya fara haka a cikinku kalmar a cikinku da ya fara cewa wani sai haka ya san cewa zai yi wa zai gaya min amsan wannan to shi kuma dan ya iya kaga ya samu mafhum kenan ko an alba mu dacewa to malam sai yace abdabitu sani dabidi na biyu dalalatu almantuqi salasatu aqsami wato dalalan da ke nuna mantuq ya kasu gina nawa gida uku na farko akwai annasu annasu nassan ayan qur'ani in aka faɗi aya da ɗumi-ɗuminta to yadda ka ji ta haka al'amari yake kawai maganan ka ce za ka yi tawili bai taso ba in ka ji Allah ta'ala ya ce yadullah fauka aidihin to yadda ka ji ɗin haka za ka fasa, kada ka ce lahi ala qudratihim a a a za ka yi wa Allah fasarar da ba shi ke ba ko ka an ce jirgin annabi nuhu ta jiri ala a'yunina ko ba haka ne to sai ce to jirgin annabi nuhu na gudana a bisa kudurar mu a a'yunina idanun mu wa ce maka Allah ba shi da ido cewa fa yi huwa sami'un basir huwa sami'un basir yana ji yana gani amma kuma laisa kamithlihi shay'un ba abin da ke da kamanni da Allah amma sami'un basir yanzu kai kana ji kai ma kana gani ah, dan girman Allah akwai waɗanda suke cewa fa mu ahli suna muna kamanta Allah da halitta sai mu ce Allah ne ya faɗa haka abinda muke cewa dan ɗan adam na da hannu ba zai sa mu korewa Allah hannunsa ba cewa muke Allah ya tabbatar wa kansa yana da hannu amma kada ka kamanta da na ɗan adam ka yadda shine aqidan ahlus sunna wal jamaa jama'a mun ga amma yace a'a kudratul lahi ne kaza kaza to kudura ma shi fasarar kudura ba karfi bane kai ba ka da karfi ba an samu diraman dara ba to tsakani da Allah yana naushe mutum hamsin a lokaci da shi ma yana da kudura ke wato duk tawilin ka zaka je dai ka dawo a ah, to wani lokacin ba ana cewa hannun agogo ba to irin hannun dan adam ne agogon yake da shi ba ana cewa bakin tasha ba bakin tasha da bakin dan adam iri ɗaya in ba ka riƙe dalilai ba ba za ka yi maganin mutanen nan ba ba ana cewa gindin mushiya ba to kaga duk irin wannan abubuwan sai ka ce komai dan an faɗi ana amfani ana isti'arar kalma wa wasu abubuwan da ba duk wanda ba misali bane da zaka yi maganin sa dan bida ka Allah ka ba mu dacewa wato ilimi akwai daɗi gaji to ka kaga anan wurin nassi mala ya wa huwa mala yahtamilu illa ma'anan wahidan nasi shine wanda baya daukan wani wani fasarar daban ma'ana ɗaya ce kawai in ka ji Allah ya ce kaza to kaza ne kawai ba a canza wa Allah fasara an gane ko to ubangiji ta'ala in ya faɗa abu ko kana so ko baka so to hakan yake nufi ar-rahmanu 'ala al-arshi istawa kada kai tawili ka ce istaula yana fi ibi iri iri yana istaula ana fifita shi da mafici to kai da kace istaula din ai a samu yan tsararin malamai da kake ganin su yan bana bakwai su zo su yi maganin ka akan muqaddimatul azifa Allah ya ba mu dacewa a nan wurin sai ya kawo na biyu a ƙarƙashin dabit na uku na biyu kenan cewa kalmar mantuk nan akwai azahir hajar muka lau da ɗan sauran minti biyu ko ya cika gaba ɗaya to akwai azzahiru wato zahirin al'amari a cikin aya wa huwal mutabadaru ila zihni inda sama'in lafzi shine wanda yake saurin zuwa cikin kwakwalwar mutum a lokacin da aka karanto ayar kai sai ka ɗauka wannan ake nufi ashe wanda ya yi nisa da kai ɗin shi ake nufi yanzu ga misali ga misali a nan allah maɗaukakin sarki yana cewa ubangiji ta'ala yana cewa a ayan da yake cikin suratu albakara aya ta 173 ana jina faman turra. ghaira baghin wala adin fala ithma alaihi inna allaha ghafurur rahim wani ya fasara mana ayan nan faman turra. ghaira baghin wala adin sai aka ce me fala ithma alaihi inna allaha ghafurur rahim wa man idturra a cikin fasara barakallahu fika sai aka ce ghaira adin gaira baghin wala ko kuma gewaye mana gaira baghin ko wala adin to gewaye wannan sai ka ɗauko daga nan sai ka tsallaka can sai ka ƙarasa za ka ji fasarar zai fito famani tsurra sai ka dawo nan sai ka ce me yawa fala isma alai tukun ya shiga tsanani sai aka ce amma babu laifi a kansa saboda fa inna Allah gafurur rahim amma wani shi kuma wato gaira bagin wala adini ne to akan wannan nake son ne magana in ka dawo gaira adi me ka fasara bagin eh. maɓarnaci to galibi suna cewa azzalimi wasu ce jahili wato ya jahilci al'amari to galibi abin da yake zuwa zihinin mutane akan wannan shi ne jahili galibi shi yake yau zuwa kwakwalon mutane amma abin da aya take nufi azzalimi wato ba azzalimi ba wanda yake zaluntan kansa kaga wani azzalimi ne sai ya fake da cewa ya shiga cikin tsanani amma zalunci yake yi ya zalunci kansa da bai sani ba to irinsa ne sai Allah ta'ala ya kawo a cikin wannan ayar shine da malam ya tashi bayan ya ce fa inna lafzil baghi lafazin kalmar baghi yace yutlaqu alal jahil galibi ana fasara cewa jahili ake nufi sai ya ce kama yutsulaku ala zalimi kamar yadda wasu ma suna fassara shi akan cewa zalimi ake nufi walakin itlaquhu ala zalimi amma ka fassara al'amarin da cewa azzalimi ake nufi sai ya ce aghlabu wa abhar shine mafi yawancin abin da ake fassara kuma shine yafi yawa yafi daidai min itlaqihi ala jahil da ka fassara shi yanke akan cewa jahili ake nufi fa hadha itlaqur rajih wannan shine itlaqin da aka fa karkata akai wa amma itlaquhu ala jahil fal marjuh in ka kawo shi akan jahili to wannan kuma ba za a dauka ba saboda wancan ya fi karfi to saboda in mutum ya duba siyakin ayan sai ya dauka kamar jahili ake magana a'a ana magana zalimi ne to kaga anan wurin me zaka fahimta ƙarƙashin wannan gabar da muka so na al-zahir kenan abinda zai zo maka zahiri daban abinda kuma qur'ani ke nufi shine yin nisa da kai to al-mu'awwal fa kishiyar zahirin kenan tawili an gane wa huwa ma humila lafzuhu ala al-ma'na al-marjuh li dalilin yaqtadihi wannan shi kuma zai zo abu same zai so abu sa da aka ɗauko lafazinsa sa akan wata ma'ana wanda ita wannan ma'anar ita ce wacce galibi ba shi aka ɗauka ba saboda dalilin da yake hukunta haka ga misali da Allah ya ce wa qadara Allah ta ta'budu illa iya sai ce wa bil walidaini in ma ya bula yablughanna indakal ahaduhuma aw kila sai ce wala taqul lahumu wala ma. wa qul ma? sai ce wa wahfid ma janaha dhulli ne janaha to dan adam na da fukafukai ne wa hafizahuma wajen tawalu'u da kyautatawa da girmamawa da ake cika yi iyayenka sai Allah ya yi amfani da janaha wa hafid lahuma janahan zulli min rahma wa qur rabbi irhamhuma kama rabbayani sagira amma wasu mabarnata masu tafsiri in sun tashi su ce wai Allah ya ce ka durƙusa wa iyayenka wai shine to ne wa fillahu ma janaha dhulli dhulli din wai ka kankan da kanka haka ka durkusa ka gaida su sai aka ce an irin wannan ziyakin ma ba iya nan kadai ne yazo ba ya zo a cikin wata aya da Allah yake gaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa wala menene liman ittaba'aka min almu'minina wa Eh, eh to tsaya tsaya to mu je har yanzu baka je magana aikumul ladina min aslabikum to tsayana ah, kai tsayana tsayana wannan duk lissafi da aka da aka fada. sai aka ce hurrimat sai aka lissafo su amma ba a fadi haramcin na menene haramci ne ka ci abinci da su ba a fada ba haramci ne ka shiga mota tare da su ba fada ba haramci ne ka yi magana da su ba fada ba ko an fada wallahi ba za ka gane shi alamu ko an fada siyaki kawai aka aka lissafo su har yanzu ba a je ƙarshen magana ba kuna fahimta ai to waɗannan su ake kira siyak in mutum ya ɗauko siyak to ba za a kafa hujja da siyakul jumla sai an je ƙarshe a ƙarshe sai ya ce wa an ta jima'u da uktai sai aka gada oh ashe can hurri maɗin nan na aure ake ne kuna fahimta ai oh aure ake nufi to mun gane yanzu ka amma da ba a faɗi wannan ba ba za gane ba yanzu mun ce da malawa ne da malawa ne da malama wance da malamawa ne da malawa ne da malawa ne sai yin shuru me suka yi Sai za a yi masu me ya faru suka yi ta sa kai sa kai siyaki ke amma an ce to duk za su shiga aljanna aha muhallin shahid ya fito kenan kuna fahimta ai ce wa tarjihi Ahadin muhimmalati da rinjayar da ɗaya daga cikin ababen ɗauka a ciki menene abin ɗauka a cikin duk haramun haramun a zauna da su a mota haramu a tafi da su haramu a ce guda ɗaya ne shine a haɗa su aure ne na wadda haramun ɗin ashe na aure ne ɓangare ɗaya aka ɗauka sauran duk ba yi magana a kansu ba kuna fahimta ko abdabid asabe almudulaku shine sakeke wanda aka sake shi kawai ta gudu ba iyaka yace ma kana an fi jinsi Shin abin da ya zanto ya watsu ya haɗu koina da koina cikin jinsinsa sai wal muqayyadu ma da bi kun fahimta aiko wal muqayyadu akwai ya yace ma qayyadahu bi Shi ne wanda aka iyakance shi da mi da sifantawa da sifantawa mu doki wasiya mu doki wasiya ko Allah ya ce mutum in zai mutu ya yi wasiya da ka tashin wasiya sai ka ce to kaga wannan direba nawa tun da na fara sana'a ko bai yi ƙarfi ba bai yi kudi ba bai yi gida bai yi komai ba direban nan muna tare yanzu na tsufa zan mutu ba lallai bane ayana su ci gaba tafiya tare da shi saboda haka nayi wasiya a kasa dukiya ta kashi biyu a bi a bashi kun fahimta aiko wannan wasiya ta yi a'a dole sai an kayyade ta manzo sallallahu alaihi wasallam sai ya kayyade ta yace a sai dai ku kasa kashi uku ku ɗau shi ɗaya sai ku ba shi ragowar ku barwa ma masu magada kaga an yi ma wannan wasiyar ta same kaidi ne mhm. oh eh a wai kuna so kowanne yana ba ku misali a ba a ba ai au a ku je kultu to wa zai ba mu misalin sha'i'i to zai ba mu misali hmm? Hmm. To, kaga kalman zaɓe ɗin nan, zaɓen da za ka yi, ya watsu a kan jinsin matan nan gaba ɗayansu, kowace ce tana jira, kuma ta cancanci. ka fahimta ka gane yanzu arama kuma kun gane aiko ni ne nake wani abu ba sai an bada misali a kansa sannan addabidu a ya yace la yuhmalul mutlaq ala alal muqayyad ba daukan kan kan muqayyad illa idza ta al hukumu wa sababu sai hukunci da sababi sun yi daidai ku ɗauki misalin da na baku wannan ya yi mun hidima direba na ne tun muna talaka har yanzu mun yi kudi amma zan mutum bashi mai wasiyan nan da ya tashi yin wasiya sai ce to in na mutu a kasa dukiya ta kashi hudu ba uku ba ku fahimta ba hudu a dau kashi daya a bashi sababu kenan a sababu muna tare tsawon lokaci hukumu kuma a ɗau ɗaya cikin hudu a bashi a nan da sababu da hukumu duk sun yi daidai Allah sa kuna fahimta ta to amma sai ce wannan yaron da kuka gani ɗana ne na cikina kuna fahimta ai shi ne ɗan kirki ɗan amana shi yake tuka ni duk inda mu je Sokoto za mu je Maiduguri za mu je Lagos za mu je ina ne duk shi yake daukar wahalan tuka ni yanzu ina mutu harkan nan ba lallai ta ci gaba ba saboda haka ina yi muku wasiya kuna fahimta ai ina mutu ku kasa dukiya ta kashe hudu ku dau kashe daya ku bashi a ai ba mu je kun fahimta ko sababu da hukumu ba su yi daidai ba sababu dai yayi saboda shi ne yake tuka shi ko ina amma hukumu ya saba saboda me shi ɗa ne mai gado mai gado kuma ba a bashi wasiya Allah sa kula gane Allah sa kun gane a wannan masha Allah to mu yace addabidu atase al'amru lil wujubi duk umarni wajibi ne illa bi qarinatin sarifatin ila gairi sai an samu wata ƙarina wata alama da za ta juyar da wannan umurni ya koma mustahabi karka manta da mu wancan al wujubu المستحب ko sai الحرام alharamu alkara ha sai daya almubaha kuna fahimta ai to kansu muke so mu gina wannan hukunci yace duk umurni wajibi ne sai an samu wani dalili da zai dauke shi daga wajibi ya dawo mai mustahabi walahu siyagun mashhura suna da sigogi zubi shahararru masu tarin yawa misali anan yace laula ashqa ala ummati ya umurce su su yi aswaki amma sai yace yana guje masu tsanani kalman tsananin nan ya ɗauke umarnin daga wajibi ya mai da ita mai mustahabi kenan to irinsu suna nan da yawa ƙur'ani ne a hadisi da sauransu yace addabidu al'ashiru al'amru ba'da al-hazri yadullu ala hukumil fi'ili qabla al-hazri umurni bayan kashedi alhazru hazru shine kashedi ko jan kunne Allah ya ce wa yuhadhdhirukumullahu nafsa Allah yana muku kashedi fa da kankanku, a hirɗinku.